قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا عجزه شيء ولا يتعاظم انصرنا على أعدائنا وأعدائك في كل مكان وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة وعاجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب أهزمه وزلزلهم اللهم هزمه وانصرنا عليهم اللهم عليك في قلوبهم الرعب بما أشركوا بك ما لم تنزل به عليهم سلطانا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنشدك أحدك وعدك الذي وعدتنا اللهم أنشدك أحدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تؤبر بعد اليوم اليوم اللهم لا علون علينا اللهم لا علون علينا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا علينا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوداننا وأسر أئمتنا وولاة أمورنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna cikin darasinmu a cikin harkon suratun nuri aya ta goma sha biyu jiya allah ya ambaci yadda al'amarin duniya yake kasancewa to mutane ba a jingina ga mutane wanda ya jingina ga mutane zai gane kure ne don abin nan mutane in an jingina gare su duk dai taɓannin muhaɗina ko ka jingina ga mutum bai iya maka komi amma kuma yana iya ƙulla maka shiri bai iya kare ka ga komi amma yana iya kulla ma shiri to kun ga dai shirin ya ga mabiya baya ya kai ga mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Allah kai maka roƙo Allah ka shiga tsakanin mu da haikan Allah haikan Allah na cike da na waje Allah kai muna maganin kuma ka kare mu daga sharrorin Allah ya ce laula isa mai mu ku musulmi sadda kun ka ji masu karrahin nan suna jihar mutanen da kuka san cewa laihin da aka jewa musu bayyawa a ce sun yi shi me yasa ku musulmi ba ku yi naku aiki ba zannar mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira me yasa mu'minai sashen su bai ma ɗan'uwa ne da tun alheri ba dan uwanka na kayar da mutumin kirki na da aka yi mai karya an ka ci yana da na da kai yadda da kai yadda kuma ka san na kwarai na ai banna ba'dhum bi ba'din khairan me yasa sashi bai yi mazato sashi alheri ba haka kawai ga kunan tare da juna amma yanzu da an cewa ni mugu na ka yadda me ohanin zaman ku tare babu dai amana zaman ɗaya na kuka yi da kai da shi an to an kawo ma suka ce baka bincike ta kwana shikenan da an gaya ma ba na kwarai na ba shikenan ya isa ka ta ya hadda ba da labari ka je kana ta ba da labari to me yasa musulmi ba su yi zaton alheri ga 'yan uwansu ba abinda aka so mutun shewa wa ɗan uwa ne zato alheri kana tare da shi kai a sanin ka ba mugu ba ne in aka zo aka ce ma ya yi mugunta ka ce ban yadda wani ya yi ta ba har sai in ka bincike ka tabbatar da ya yi sannan ka ce ta ba wai da ta dai a faɗa ma wani ba ko mutumin kwarina na bai to ya ce ma da abokinka ba na kwarina ba shi kenan ka yadda abokinka ya ɓace ka shi kenan ka yadda abokinka ya ce ma kaza shi kenan ka yadda shi ya musuluncin ba haka na aka musulunci ba ku yi ma yan uwanku zaton alheri me yasa musulmi ba su wa kansu zata alheri ba wa qalu hadha ifkum mubin su ce wannan kagen ƙarya ne bayanan ne kadibin bayyana ƙarya ta na fi iltifatu ana fida wato ai abin da ya kamata abin nan ku ce kenan ku ce abin nan da wannan magana wato ba gaskiya ta ba me yasa muku nan wurin masu abin nan wani wanda ba wanga ba ai eh? zanantun yi abin da ne a yi ayyuhal ba ya ku yan uwa ku yi zaton alheri ga yan uwanku wa kultum kuma abin nan ku ci wannan da ya kawo muku kazahin nan da shi da yan uwa ne laula ja'u me yasa ba su zo ba al'usuba jama'an nan mai na kai me yasa ba su zo alaihi da magana da sun kawadi bai a ta shawara da shaidodi guda hudu ba shi mutum ko mallami na ko liman nan in ya kawo maganar da ba daidai ba ce aka shaida aka tambaya ta ba wai girma ne aka diba duk girman da a gare ka musulmi ya yi ka girma kwami girman da a gare ka musulmi ya yi ka girma saboda haka in ka kawo kazahi ga musulmi shaida ake kawowa to me yasa ba zo bi arba'ati shahada da shaidodi guda hudu shahadu waɗanda sun ka ga wannan zina da aka faɗi ba fa idza lam yatu bi shahada fa idza lam yatu bi shahada to idan ba su zo da shaida ba ba ya walaika inda Allahi humul kadibun wayanga a wurin Allah cikin hukuncin Allah su ne makareta biya a cikin labarinsu dole mutum yake idan ya kawo labari wanda an na suka baya da shaida to a wurin Allah ga hukuncin Allah makareci ake kira ne saboda haka ba za a yi da magana ce ba ku masu abin da na jagoranci al'umma haka ya kamata ku rika yi mutane mutum ya batawa don yana da dama wurinka wai ya ce wajen wani ya nemi wani abu bai bashi ba shi kenan sai ya dawo wajen manya ce wallahi sai na bata shi sai na bata shi wallahi wai ya nema bai bashi ba yana wani waɗanga abubuwa da ya kawo maka labari ce na ji bayanin da ka waɗa min za a aika a kira shi kuma zan kira ka rana kaza zan kira shi don ka taho ka kare kanka ga wannan magana da ka in ya san bai da gaskiya ko ka sa rana bai tahowa shikenan ka huta da an yi amma gobe bai kuma kawo maka kawo da shi haka ake yi wai wani ne ya bi wajen abin nan wani kama wani abin nan babban mutum kamar da yake gaya ya nemi ya bashi wani abu ya ce to lokacin babu kuɗi sai ya ce wallahi sai ya rama kawai sai ya tashi ta inda manya ya bi shi bi ya ɓata Allah ya taimake shi shi ko manyan na tahowa shi ko bai san abin da aka shirya mai ba sai ya musu wani abu da suka birge shi ya birge su sai suka ce lalle kan man san wani kai kam maganar da an ka faɗi da zo ƙarya na ba mu da ɗan takara in ba kai ba sai shi mutumin ya taso kuma daga baya koma iske shi wallahi wani na san kai kwaso ke ka bai nasara don Allah samu abin da ka bani jin mina hake Allah ya bayyana gare ka bashi mi mina hake Allah ya bayyana gare ka mi za ka bashi ka kori mina hake Allah ya rabe da wurin ka mana to haka nan na suke abubuwan ba daidai na ba wanda duk an gaba in an kawo mai magana to tsayawa ya kai bincika in baka bincika nan gaba sai ka rasa aboki kowa sai a ce ma muguna kowa sai a ce ma muguna sai ka waye gari ka zama mugu kai ma ta Allah ya gafarta mana to wanda da yace kowa halakakke na ba da manzo Allah yace mun kada halakar nasu wa huwa ahalakum wanda yace kowa babu na kware kowa halakakke na shi yake kowa halaka shi yake kowa lalacewa da kaji mutum na faɗi don mutane ba masu gaskiya ko shi bai da gaskiya ya ma yi kowa rashin gaskiya to Allah ya gafarta mana walaula fadlullahi alaikum ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا فضل الله عليكم ورحمة الله بعدهم فللا الله درهما تيدي غريكم في الدنيا والآخرة نن دنيا دلاهرة دا ورنن قذهي قدا دا كنكي لمسكم فيما أفضتم أيها الأصبع يا شاهيكم فيما أفضتم cikin abin da kuka kutsa ciki ne ayyuwa al'usuba ya ku wa'annan jama'a na munafakai? da abin da kuka kutsa ciki ya kuntum biyu kuka kutsa ciki ne da azabun azima azaba mai girma ta shahi ku lahira ba don ramar Allah ba da ba dai an shi tuba kowa cikinku ku ba sai ya bar ku sai an tai lahira ya kone to amma Allah yana da rama. dowar mutum ya zama na yake Allah na ansa tuba ta iya tuba saboda haka wannan kun ga kwadaitawa ne ga munafakai su tuba su bai yawo da annamimanci cikin jama'a kai baka je kai karatun addini ba kai ba kai karatun zamani ba kai ba dan kasuwa ba wai sana'a ka mina hici sana'a ka mina hici kana baka wajen wanga dan takara ba ka wajen wanga dan takara ba ka wajen wanga kai sana'a ka mina hici wannan ba daidai yana ba kamata ya mai wannan sana'a ya tuba to har yanzu cikin mutane ma cikin ma malamai an shigo da mina hici irin wannan ko to Allah shi muna maganin su Allah shi muna maganin munafikai kuma Allah ya tona musu asiri isala qaunahu إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم sadda kuke karba wannan magana wato wannan yana kai ma wannan ah, wannan yana kai ma wannan bi alsantikun da halusan ay yarwihi ba'dukum an ba'din sashen ku yana ruwaito wannan magana daga sashi aiwa ne ya ce ana ta yawo da anci-anci. don ɗaya a raba kan mutane wa ku ziba mini abin na mini fili ihda a ta aini Biya abin na talakauna wato ta talakauna wa ida abin na mansubun biya abin na masako abin na awo a fattun wa wata kuluna kuna cewa ba bi abawahikun da bakunan ku kuna faɗi da baki ma laisa lakum bi ilmu abin da baku da masaniya ku dore yawo wane yayi kaza ai wane kaza ya ci ai wani manowa ce ka wa faɗa muku ko faɗa muku ku da yawo da abin da baka da shi da kana cewa wani ya ce kaza kuna yawo da maganganun banza wa'anda ma laysa lakum bi ilmun wa'anda ba ku da ilimi game da su wa tasabuna wa hayyinan kuna da tunwa yawo da an ce an ce karamin laihina la isma yi babu zunubi ciki kuna da tun yawo da an ce an ce tsakanin mutane hayyana abuna mai sauki la isma yi babu zunubi ciki alhali wa huwa inda Allah ya azimun bil ismi a wajen Allah babban laifi na ga zunubi yawo da an ce an ce ana raba kan mutane ana yawo da an ce an ce ana raba kan mutane aboki da aboki a shiga tsakaninsu masoyi da masoyi a shiga tsakaninsu Dan me kuke wa'annan abubuwa masu wa'annan abubuwa ba za su gaba lahiya ba kun ga dai wannan ubayya ya kun ga wadda abai ya kare da kuma ka karanta suratul tauba kun ga wadda yawa lakanta kuma darasin mu na jiya kuna nan kun ga wadda ɗanai ma ya bide halaka shi ɗanai to haka nan minahici yake mai shi bai gamawa lahiya in Allah ya ce maki ka bar yawo da minahici tsakanin mutane ku bar yawo da minahici tsakanin mutane wanda bai da sana'a ya ce ya bide sana'a ba ya ɗauka bai minahici a sana'a ce ba minahici ba a sana'a da minahici Allah ya gafarta muna ta ci ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم dan misa da kun ka ji magana nan ta manahici da aka kawo me yasa ba ku bude baki kuntun kuka ce ma ya kuna lana wa gare mu ai ma yan bagi lana ba ya kamata gare mu anna ta kallama ga hada mai magana da wagga magana wagga magana gaskiya mu ba mu ya faɗin ta wani tashi da wannan magana taka tashi me yasa ba ku ce haka nan ba ku ce subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah huwa litajibu wana wato subhanaka don tajibi haza buhutanan azimin sannan ku kara gaba ku ce mai wani magana ga ta ka kirin karya ta wani ni ban taba sanin makarici kake ba sai yau kun ga ya ji kunya ya tashi walakanci dai bai ga wanda sun ka karbi mina yaci ne ba to kun ga ku kun huta goyi bai koma kawo muku Allah ya ce me yasa ba ku yi haka nan ba haka musulmi ka yi idan musulmi ya kawo mai suka musulmi amintacci idan wani ya kawo ma kan musulmi amintacci kana gani ne musulmi ya kawo ma kan musulmi amintacci haka kake gaya ma ayan dai gaskiya na mutumin da aka kawo ma ka yana mugu na yana mugun abu ai tono asiri ne kai in dai gaskiya na ko baka yadda ba ai wata rana bayyana ya kai in ya bayyana shikenan kowa ya sani amma dai yanzu abinda Allah ya ce ku ce kenan sai a kore munafukai ta يعظكم الله أن an ta'udu أبدا abadan كنتم mu'minin ya yi Allah Allah ne muku wa'adi ya ku musulmi ayyana haku Allah yana hanin ku an ta'udu li kaku ku sake dawa ga irin waɗanga an ce an ce kaku ku koma daga yau in mutum ya kawo muku an ce an ce ku yi bincike ta kwana kamin ku an shi magana an adil min sahabi shay'a ga kada kowa ya koma kamin wata magana daga sahabbai na ce min wani ya ce inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimu sadari ni ina so in hito wurin ku kirji na lafiya amma ya iske ka ya gaya ma magana da babban abokinka kirjinka na ta zahi ka matsu baka gane ba kana hitowa ya taho kana kokari ka gaya mai magana ka ci mai mutunci annabi ya ce kada kowai kuma kanin an ce an ce to babu wanda za a yi ko malami ne kai ko mai kuɗi ne kai ko mai mulki ne kai babu wanda za a yi ka zanna lahiya sai ka fice irin waɗannan mutane in baka fice su ba duk wani wanda an ka gani yana da mutunci gare ka sai an soke sai an kore ma duk mutanen kirki a baka da mutanen banza ka rasa yadda za ka yi ka yi abin kwarai don baka da mutanen kwarai tare da kai ka rasa yadda za ka yi ka yi abin kwarai don mutanen kwarai sun wace ma duk an gama kai mutanen kwarai saura miyagun mutane da munafukai su dai har tare da kai babu kowa da za a yi kai abin kwarai tunda baka da mutanen kwarai tare da kai ko babu taimakon Allah tare da duk wanda bai tare da mutanen kwarai babu taimakon Allah tare da shi to kai kokari gurbada da kuke iyawa ku dabbaka wayannan abubuwa don ku samu ku zanna lahiya ya yi kuma Allah wa an tahudu li mithli abadan Allah ne muku wa ka ku sake dawa ga an ce an ce an ce irin wayannan abadan har abada yankuntun mumini na inda kun zan muminai ta izuna bi zalika to ko azantu ta ta izuna bi zalika to ko azantu da wannan wato wannan ya zama wa'azi gare wa yubayyana Allahu lakum wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimun hakim lakum al-ayat Allah ya ne muku bayanin ayoyi da amr wa nahi wajen umarni da hani Allah ne muku bayanan ayoyi game da yin abin da ya ce ku yi da bari abin da ya ce ku bari wallawa alima Allah masani na bi ma ya bi da abin da yake umarni da shi Allah masani na da abin da yake umarni da shi waya na anu da abin da yake yani gare shi kuma Allah hakimu bi mai ma ne cikin umarni ne da hali innal ladina innal ladina yuhibbuna an تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون lalle waɗannan da ka so su sha'awar su an taƙa an ta shi albasha ta cikin jama'a bin lisani da halshe suna ta yawo suna waka an ce ai malam wani an ce ka rayi ai wani an ce ka rayi an ce mota ta haɗu da wani ya mutu kun san abin da ake ta yawo da irin waɗannan maganganu kenan to wayanda ke yawo da irin gama maganganun miyagu bil lisani da harshe suna son su wasu bil ladina amanu cikin masu imani ai bi nisbati ya ilaihim suna jingina waɗannan manganu mara kyau zuwa ga mutanen kirki wa humul usba sune munafikai suke waɗannan abubuwa to lawa azabun alimun fid dunya suna da azaba mai radadi nan duniya bil haddi domin za a yi musu haddi da kazabi wanda duk suka wa kazabi in ya kasa hankuri ya garbe ya zuwa kotu to kotu za ta yi shari'a wal akhiratu bin nar kuma ranar lahira za a musu azaba da wuta liman taba liman mata ga wanda ya mutu wa lam yatub bai tuba ila Allah zuwa ga Allah ba anna al-hududa jawabu lil-dhanbi al-madud bihi dan haddudi in an kawo mutum haddi yayi layi an kai mai hukunci to mai gogewa ce ga zunubai bi kamar kadai duk wanda ya kadai in an kace da shi an kai mai bulala 80 kotu to wannan bulala tamanin laihin da ya na zunubin to an goge mai shi Abinda ya rage laihi ne na niyan yin wannan zunubin to shi ya rage in ya tuba wannan tsakani ne da Allah yake amma haƙƙin mutum an biya shi saura niyya ta yi da ya kulla to in ya tuba Allah ya shi tuba ce kuma ya shi niyya ta saboda haka abin akwai azaba mai raɗaɗi gare su a nan duniya da kuma lahira wa amma da la'ikidam amma zunubin gabata ilaihi ga zunubi idan mutum ya yi ma wani ƙazahi to in an kai mai bulala tamanin ƙazahin da ya yi to an goge zunubin wannan ƙazahin amma zunubin wa amma da la'ikidam ilaihi amma zunubin da na niyyar da ya yi ta tahiya shi wannan zunubin wannan bulala ba ta karkare shi wala ya kafiru illa tauba wannan babu abin da ka karkare shi sai tuba aw ahu wallahi ko kuma nan gwamnati Allah saboda haka ko kayan yi an je kotu a yi ma hukunci ga shari'ar Allah to laiha an ka goge amma nan niyyar ka tuba ka magani ne in baka tuba har yanzu dan wuta kake in baka tuba har yanzu wuta za a saka in baka tuba sai koyi Allah ya maran gwani wallahu ya alama intiba'a anhum Allah ya san koruwar kazahin nan da kuka yi musu gare su Allah ya san su ba su da wannan laifi wa an ta ayyuwa da wasu ba ku koya ku wa'annan jama'a la ta'alamu na waje da hafihim ba ku tabbatar da samun laihin gare su ba kuma kun ka rutsa babu shaida kun ka ɗora yawo wani abu kaza kai wani abu kaza kun ba ku da shaida to Allah ya san ba su ba ku ko kuna yawo cewa sun yi to Allah zai muku shari'a ka bar ganin abu a kamo ka baran duniya kana wani buga kirji wai wallahi yanzu komin ka sai dai ta Allah wai kai gwamnati gare ka ai gwamnatin ma sai an kai lokacin da babu ta sai an kai sadda da gaka zaune babu ta abin da haka to mutum kama kai ne yake yi abin da ya kamata duk wanda ka jingina gari shi ba Allah ba wayo gari aka wata rana babu shi ko kuma gashi babu ikon gashi babu ikon in eh, da ka ja in ba su yi hankali ba su zo ga ka banza ga ka su ɗauki gasa babu wannan da ka dogara shi babu shi ko kun bai da ikon inda Allah na ka gina gare shi shi alhayyul ladhi la yamut to ba shi na ba Allah ya gafarta mana amin walau la fadlullahi alaikum ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم amin ku ba ba don falala Allah da ya gare ku ya ko wayannan jama'a masu kazahi wa rahmatu ba don rahama ce ba to da ya gaggauta muku azaba wa anna Allah lallai rahim lalle Allah mai tsananin tausayi da rahama ne bikun gare ku in ba don wannan bala ajalakum ku ba da ya muku gaggawa azaba saboda haka yi kokari a tuba a daina yi wa juna kadahi da ƙarya a daina yi ma juna kadahi da ƙarya irin wa'annan mina ya ci tun yana gidan 'yan siyasa ga yana ya ba da shigowa cikin jama'a ka ga mutum ya bisa mimbari yana wa'adi ban da kazahi da karya ba abinda ya kai wa aboki ne menene fa'ida wa'annan abubuwa mina ya ci mugun abu na in mutum ya saba ya tun yana yi ne koyi sai ya yi shi bayyana an sani mugun abu na mina ya ci Allah shi mana maganin mina ya ci kuma Allah ya kare mu ya ayyuhal ladina amanu ya أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن إيماني هيا بري الله نكرا قمو من دون سقار شقاتي تهم سشر شيطان يا عبريشي in mutane ba su yi hatara ba har masallaci sai shaidan ya sa mutane sun raba saboda haka wajibi na mutane su rika mai da alamari ga allah a yi ta huskanta allah kuma a rika yin taka tsantsan ga matsalolin shaidan ya ayyuha na amanu ya ku masu imani la tattabi'u khutuwati ne, kada ku bi hanyoyin shaidan, ta zini ku kawace wa shaidan abubuwan da yake kawata muku kada ku bi su wa man yattabi khutuwati ne, duk wanda ya bi hanyoyin shaidan. na karba an ce an ce da yawo da an ce an ce cikin jama'a wa innahu ya murbul fasha shi shedan yana umarni da alfasha ai alkabi wato abinda baya da kyawu wal munkar shara kuma yana umarni da abinda baya da kyawu ga shari'a bita baya ya kawata mutane cewa su bi abubuwa mara kyau walau la fadlullahi alaikum ba don falalar da Allah ya gare ku wa rahmatu da rahma ba ma zaka minkum ma zaka minkum da ba wani da zai tsira cikin kwayuwar Oswa ya ko ainihin jama'a mai makultun min al'afki ga abin da kuka waɗi na kagen ƙaryen nan da ma zaka minkum min ahadin abada da mutum ko guda cikin ku bai tsira in ba da taimakon Allah ba da mutum ko guda ba zai tsira cikin al'umma ba shedan yana nan yana ta watsa an ce an ce cikin jama'a kuna ta addu'a ba ku abin ba ku lura da irin wannan kuna ta jin tsoro amma ba ku jin tsoron sharrin shedan yana nan ku kun san annabi da kansa ya ce shi dan ya ɗebe mana a bauta mai bi jaziratul arab walakin sai dai fi tarihi bai nan ya dawo wajen shishi ta wanga ga wanga ce wanga bai kauna wanga in ya ƙara ga shi ko wanga ɗin ya ce bai kauna wancan kana ganin ka gama da wani kai ko an gama ka da wancan haka nan na aiki da shi ɗaya na aikata yi yanzu abin da shedan ya dawo da shi cikin jama'a kenan don mutanen da suka riƙe addininsu shaidan ya ɗebe tsammanin su bauta mai amma yana nan cikinsu da an ce an ce saboda haka kun ga abin yana buƙatar taka tsantsan da kuma addu'a ga Allah subhanahu wata'ala ya Allah ka kare mu daga sharrin shaitan ya ce ai ba don wannan ba da ma salwa ɗayan ku ba zai gyaru ba wada hura ɗayan ku ba zai tsarkaka min da dambi daga wannan zunubi mai tauba walakin Allah ya zaki mai ya sha sai dai Allah na tsarkake wanda ya ga dama min dambin min daga murbi wato bi kabuli taubatin minhu ya karbi tuba gare shi wato Allah in ya ga dama sai ya shirya mutum ya karbi tuba gare shi wallahu sami'un bima qultum Allah mai ji ne da abin da kun ka faɗi kuma Allah alimun bima kasattum masanina da abin da kuke nuyi ya Allah ka kare mu daga sharrin shaitan ya Allah ka kare mu daga sharrin shaitan amin to wa da hadhihi kisa irin wannan qissa yumkina an taqa fi kulli hin wa makanin irin wannan yi da kun kaji an wa annabi sallallahu alaihi wasallam da mata ta Aisha to irin wannan yana iya aukuwa cikin kowane wuri fi kulli hin cikin kowane lokaci wa makanin kuma yana iya aukuwa kowane bagiri kowane wuri munafikai na nan kuma shedan na nan yana iza su wanda a tsararri wanda Allah ya tsare Allah ya kare mu wa yumkinu an an ba a ba'adin manafi yana yiwa ta zama sanadiyar yankewa wasu abubuwan amfani bainal qadibi wa ali tsakanin mai kadahi da iyali wa bainal maqdubi wa ali da tsakanin wanda aka wa kadahi da iyali ne. yana yiwa 'yan mutum yayi ma kadahin nan kai ko ka yanke shahara duk gudunmu da kaka bashi ka ce ba za ka sake bashi ba ba za ka ba yan uwa ne ba irin wannan na iya aukuwa kamar da kuke gani yana aukuwa ga yan siyasa in ta wa mutum zai zai ce to duk ya yanke da wani shi da jama'a ta aikin munafukai kenan to ba haka ne ya kamata a yi ba irin mutum ya ɓaci komi yana iya yi nassin qur'ani ɗaya ka dawo da mutum ga gaskiya amma irin mutum ya ɓaci komi yana iya yi wanda duk aka yi makalar yi ta yi zai yana iya yanke duk kyautatawa da taimakawa da ya kawa mai wanda ya mai kadahin nan da shi da iyali ne mutu da ma hasala fi abi bakari kamar irin wanda ya auku ga abubakar sadiq radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in sahibin nabi abokin annabi sallallahu alaihi wasallam wa wani da aisha kun baban aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wadda an kawa kasahin idza halafa bayan zuwa yayi Allah ya fi ala misai cikin wanda suka yi kasahin jiya kun ji akwai misau ya ce to ya rance da Allah dama mai tsawo shi ke taimaka mai tsawo shi abubakar ya ce ya rance da Allah komi bai iya koma taimaka mai tun da dai ya muna taimakon mutum ba da komi mu baka masauki mu baka abinci mu baka sutura mu baka kuɗi ka kashe sannan kuma ka ji mai mana yi kuma ka hada ciki abubakar ya ce ya ce da Allah ko bai ya kuma ko kasa mai ya faɗa mai wa huwa ibn khalati kuma shi musawa dinga da uwa ce da uwa abubakar yan wa da dan uwa da kane suke amma abubakar ya saboda ya ga cin zarafi ya yawa ya ce ya rantse da Allah bai kuma taimaka mai wa huwa miskinu kuma talaka ne shi mai din muhajirun kuma ya yi hijira badariyun kuma ya je badar lamma qada bil ifki lokacin da ya kutsa ga wannan kazani ba da an kana yunfiqu alaihi bayan da abubakar yana ba shi taimako wa nasan sahaba wasu ma mutane cikin sahabbai a kasan mu. rance Allah ya Allah ya tasaddaku sun da Allah ba su koma ba da sadaka alaman kallama bi shay'in min al-ifki ga duk wanda ya magana da wani abu na ƙaryar ga duk wanda ya sa baki ne ga yi annabi kazahi da mata annabi sabai da yawa sun kace sun rance da Allah ko ƙasa ba su iya faɗa mai kyauta ko ƙasa ba su iya faɗa mai to kun ga za a faɗa cikin wata matsala ke kenan saboda haka fa nabba Allah ta'ala sai Allah ya tunata annan nafsar karima lalle rai mai karamci mutunan keke to rai mai karamci ta abu amma ga mata ya rangwame ga wanda ya zalunce ta lalle wanda da ya ma kazahi abinda baka yi ba yace kayi ko abin da iyalinka ba su yi ce sun yi mutumin nan ya bata maka rai amma mutumin kirki yana yin rangwame ga wanda ya zalunce shi wa ajruha ala ladan rangwamen ga Allah take bi zalika ga wannan wa qala wa la ya'tal ulul fadli ولا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ والله غفور رحيم Allah ya tunatar da su a ah, lalle duk wanda an kai ma irin wannan ko karamin mutum bale ya gwamnati babba irin ta mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda a duniya da lahira babu gwamnati kamar ta amma kuma a yi mata irin wannan kazayi wadda abda mutane irin su Abubakar tare da ita waɗanda in sun ka faɗi sun faɗi ba su taɓa sanin wanda aka faɗi a warware ba to babu shakka duk wanda ya mata kazahi ya yi to amma dai duk da haka wato mutumin da allah ya sa gaba to hankuri shi ya gaba gare shi dole ka yi hankuri in ka rage kan zama gaba allah ya ce wala ya atila ulul fadali wayanda allah ya ba falala minkum daga cikin ku sa'a da wadata kada su yi rantsuwa kasa rantse da allah allah ya wato ulul qurba su ce ba su koma ba da abin da sun kasaba ba su wani alheri ga yan uwansu don yan uwan sun saba musu ko mutum ya saba ma Bai baiwa yana dan uwanka ka ce babu ruwanka da shi ba ka taimaka mai war masaki ne da talakawan gari talakawa na ƙasa don sun saba ma sun kima abin da ka kaso. sun yi ma wanda ba ka so ba ka cewa wai kai babu ruwanka da su war muhajiri da masu hijira bi sabilillah wala ya gadawa a malamin alkhairiya wanda ya saba da alheri masu alheri kada su yanke ayyuka suna alheri nawa man zalaman gehen wanda ya zalunce su ko mutum ya zalunce ka alherin da ka saba ya kokari ci gaba da abin ka ya eh, awab baka san ya maka laifi ba kakka yanki wa'annan da ka kwaso ka aje kusa gare ka nan gaba cikin za a samu a galibi irin wa'ancan ci gaba bai zama haka nan wanda da ya ci gaba bai samu wani ya kaso Abin ya yan siyasa ba su gane ba kenan sai mutum ya ce wani ya yi min laifi don haka babu ruwana da shi waɗanga da ka ko sai su yi malamin da ya wanda wancan ya yi maka hankuri aka yi mutum bai samun daɗi ya ci shi shi ɗai da wanda ya kaso duk wanda ya samu ni'ima sai ya ci ta da shi da wanda bai so wanda ba ka ƙamna ce bai ƙamna ka sanin ka kaza na lahiya in ka ce sai wanda ka kaso ba shi yiwa haka bai yiwa kuma ta yi ba ta yi haka kuma ba a samun abin da ce mabukata haka saboda haka Allah ya ce kasu yanki aikin suna alheri idan lam yakunu ya'maluna illa lillah dan ba dan kowa suka aiki nan ba dan Allah suke to wanda ka aiki dan Allah kashe bari don mutane sun bata mai rai wa bi rabbi kalimatillah kuma suna yi don daukaka kalmar Allah bi musa'adati adillah suna taimakawa mutanen Allah almuhajirin fuqara wato masu hijira kuma talakawa haba waɗanda aka walahi waliya abu su rangwame anhum ga waɗanda suka yi musu lahi mana su waɗanda aka walahi waliya abu anhum su yi rangwame ga wanda suka yi musu laifi mana wata waya ta zuwa anil jani su yaye ma wanda ya musu laifi ya yasfau kuma su kawo da kai an ungare su bi zalika ga wannan su kawo da kai in mutum ya maka laifi kawo da kai kake yi ka yi abba ka gani ba don ka huta da wannan matsalar kakka sa ta cikin ranka shi yasa ko ganin mai yawa yan siyasa ko kai ga mulki bai gamawa lafiya sai jini sai ciwon hawan jini ya kan mai sa abu cikin rai abu na bayyewa haka nan ka samu da aka so dole sai ka rinka ba da baya ka yanke shawara da wanda Allah ka ganin shi an naka da wanda ka ganin ba naka ba kowa naka na to sai ka zanna lahiya shi wanga da ka ganin naka na yana gudu ya kulla ma shiri ka waɗanda su tawo shi wanga yana gudu ya kulla ma shiri sai ka samu ka zanna lahiya amma ka ɗauki wanga kana ganin shi an naka a kwana tashi in ya mambaro ma ita sai ka rasa inda za ka sa kanka ƙarshe sai ka ji mutum ya kasa kwana an ɗauki lokaci bai kwana ba sai a ce jini ne ya hau sai a ce ejim to ku rika ɗauka abubuwa da sauƙi sai ku samu ku zanna lahiya ku rika ɗauka abubuwa da sauƙi wal yasma wa su rika yi musu rangwame bi zalika a cikin wannan da zaran ka samu ci gaba matsala sai dai ka yi hankuri da ita yau ba ba dan siyasa mai mulki wanda adda kuɗi ba yau ko malami kake kakkai ga wani matsayi to sai dai ka yi hankuri malami da ba harka ce ba ta kuɗi ta ba ta lahira ta ba ko ta duniya ba ko shi ya ci gaba sai dai shi ya kuri in kuɗi ya kuri ko ko sai dai mutum ya da ya mutu amma wani ya kasuwa bai samu to bale dan siyasa da hada kuɗi ku rika ya hankuri kuma ku ɗauki abubuwa da sauƙi don ku samu ku zanna lahiya da izinin Allah ya ayi hankuri za a ƙare lahiya wanda an ka fara lahiya sai a ƙare lahiya laysa wa anhum bi zalika su yi musu rangwame a cikin wannan bai ayi abu an zalika su yi musu rangwame waya ta nasar jirmawa su mance da laihin da aka yi musu gaba ɗaya su sha laihin su mance da shi shin ku ku ce kwaye muku laihi ba ku yayewa ala tuhibbuna ayya gafira Allahu lakum ana ta ja aya kan abu Allah na magana kuna nan wani na nan da la'ani wa yadi mai kai wallahi kam ko ai wa'azi wala sai in ji laihin nan da yamin ba yayewa Allah ya ce to ku da kun ga ce ba ku yayewa Ala ta yi kuna an yaga Allah wala ba kuma kusa Allah ya gafarta mu yau din ga ma ka san lahin da kawai Allah ka san ya ka tai to ba ka san shi ma rangwami dan me kai kace ba ba wani rangwami ala ta yi kuna an yaga dole lakum an sa ita ce kuna so a gafarta muku to kuma ku yayi wanda dai ya yaye mu wani to Allah zai yayi mu ku yi rangwami Allah shi muku rangwami ku rangwanta ma jama'a Allah ya rangwanta muku ka bar cewa kai wallahi sai dai lahira wallahi ba ka yagewa ku yi rangwame Allah ya rangwanta muku wallahu ghafurur rahimun lil mumini Allah mai gafara ne da rama ga mu'minai sai annabi ya goye karanta masa bai ne wannan ayar walamma sami'a abubakar radiyallahu anhu dalika sadda abubakar ya ji wannan ayat aka kawo ƙarshe ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku ba kusan Allah ya gafarta muku kala abubakar yace bala ina so ana uhibbu an yi Allah li ni ina son Allah shiga hota min wa arji'u ila mislihim ma ma kana wa abin nan wa arja'a ila mislihim ma kana yubiqu alai yana tashi da majalisar nan duk abin da ya saba aika mu mislahu sai ya aika mu kenan shi yana son Allah ya mai rangwami ya rangwanta kai ko ba ka Allah shi ma rangwami kana na wallahi wani bai haƙi mai to wani ko uwa kai kashe Allah ya ce ka yi ba ka yahewa ka ce wai baka yayewa bale babu wani abu illa duniya ta ta ku kawai ka ce wai baka yayewa Allah ya ce ka yahi a yayi maka ce kai baka yayewa to haka za ba ki mu'mini wanda abubakar ya ji wannan aya ya ce ya yayi sauran mu'mini duka sai suka ce mu ma mun yayi raja'u amma mazamu alai sai suka dawo ga bakaniyan nan da sun kai mimman sadaqati na hana sadaka li asabil ifki ga waɗanda suka yi musu wannan qadahin liyakuna zalika watan, don wannan ya zama abin koyi wa qudwatun liman ba'dahu abin koyi ga wa'in da su radiyallahu anhu a jama'i sun dawo sun gyara don wanda duk abbayan shi ma ya gyara kuma ku gyara kowa ka san Allah shi mai ramba mai cikin ku shi ma shi mu wani kaga wani cewa ya rantse da Allah ya mata ta yabba yayi ka amma dai kaga ne ko ta kai shi baka iya diba ba wai mata ta yabba yi ba الله ya gafata إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم سنة الله يجاكيبي على جسد الإبكي قوامي كساتا أبنا فضح الله بتعذيرات عامة دكتورة وود تهادى وانا لهيد لهند با وانا با وعقوبات شاملة دا عذاب ود تهادى دد على من يرتكب مثل هذه الجرائم قوامي كي أيكة إن وإن الليهوكا nawal jara'ibi abin nan nawal hara'iri almumina gehen mata wayanda haddiya muminai yayi musu kadahi to shi ma Allah zai masa hukunci wa qala Allah yace innal ladina yarmuna bizina almusanat lalle wayanda ke jiwa eh, ɗiya mata wato masu eh, wayanda addiya ɗiya ba bayi ba al'afai masu kamun kai to wanda ke jifa su da kalmar zina algafilati anil fawahishi wayanda sun rabkana daga ayyukan alfasha su ba su alfasha bi Allah ya ka fi qulubihim qata abin nan abin nan fi'ilaha da dai cikin su. bai ba su taba tunanin su su yi zina ba almu'minatu billahi wa rasuli kuma su mu'mine ne sun yi imani da Allah da manzo ne wato su musulmi ne to duk wanda ke ji wasu da kalmar zina ai wacce yayi da ka gani wallahi mazina ce ai ka ga mace nan ka baga ganin ta hakan wallahi mazina ce abu man komi abu man komi Allah ya ce to gama sanin karkai in wufid duna wa Allah ya ce ya la'ane su Allah ne sanan duniya kuma da lahira shi yasa duk mai irin wa'annan abubuwa sai ka ga ko kasuwanci ya kai bai albarka ko aikin gwamnati ya kai duk mukamin da ya samu ko ni ya samu sai ka ga bai aji komi ba in ya fada cikin wanga bala'i ya kashi da abin da aka yi ya ɗauko bashi da kyan ya gama biya shi koma ya fada cikin wata babu yadda za a yi shiga malaya don ya an ce la'ana korar rahamar Allah daga gehen mutum inda an kace rahamar Allah ta bar gehen ka to azaba Allah ta tawo to duk wanda kawa matan mutane kazai da ɗiyan mutane ɗiyan musulmi irin wannan kazai to ya nufi dunya wal akhirah kuma ba la'ana ɗaya ba an ɗebe duk wani abu na rahama daga gehensu wallaha azaban azimun kuma lahira suna da azaba mai girma saboda haka ku ya tara da irin wa'annan irin wa'annan manganu da ake jiyawa gehe ɗan matan mutane gehe ɗan matan mutane kama jikinka sai an samu shaida hudu ake cewa yarinya tana da na sai an samu shaida hudu kun ba don an samu shaida hudu sun iske ta cikin ɗaki ba wannan ba da shi aka cewa da na ba don a iske shaida hudu hudu sun iske ta cikin daki sai a iske ta dai ana zinin nan abin nan da aka ce mazina kai annabiyar kai kai mai kara kai annabiyar kai mai kara kake ka kawo shaida hudu an ka ta gaban kotu to sai annan ake tabbatarwa Allah ba ya son irin kalmar ga ana watsa ta shi yasa ya sa doka mai tsanani kamar a kama mutum ana iya kamawa amma dai ba maza ba ana iya kama amma dai ba maza ba duka zamanin annabi mutanen da an ka kama ba su kai biyar ba duk duniya ko kuma ana na ana yi ta don qur'ani ya sauka kanta wannan sura kun ga da azali to zani ta wara to amma duk da take ana zina duk duniya waɗanda an ka kama ba su kai biyar ba saboda abin nan eh, Allah ya sa dokoki masu tsane don bai tsawar da kalmar bai masu ana faɗin ta kai ka ce kai dan balla jawo kake wai kai ba ka kobe da shaida a wallahi mun san komi ni ka sani kai ma manzana ce na kenan to ba shi ba muka sani to Allah ya gafarta mana kuma ya shirya matasanmu su daina irin gama maganganu mummuna wa'anda ba su da bayida illa banda ɓata sunayen ɗayan musulmi shi dai a ciki yau mata shabi يوم تشهد wa aidihim wa وأرجلهم bima kanu. بما كانوا يعملون eh, wani na ke tunatarwa ya ce to ai da yake ma waɗanda aka kama ko zamanin annabi masu ikirari na su ma yazo masu ikirari su da kan sun ka tawo sun ka waɗi sun ka ce su sun kai ba wai gano su an kai ba sai da sun ka waɗi da kansu da matan nan ta zo mai ciki eh, abin na da dai ire-irensu to kun ga abin da ya wuya dai gare shi saboda haka ku yi makan ku nasiha ku bajjiya wa yan uwan ku miyagun kalmomi ku bajjiya wa yan uwan ku miyagun kalmomi don ku bata musu suna ku bayyana hakan Allah ya gafarta mana ya ce wa ma azaban azima suna da azaba mai girma su masu jewa kadufan ga ga mutane yauma abin nan nasabahu alayhi siqrarar lillazi ta'allaka bihi abin nan lahum yauma abin nan tashadu alaihim alsinatu ranar da su za ta ba da da gare su ko ya shaɗu alaiha alisadato ranar da su zai ba da da gare su wa aidihim da hannuwansu wa arjuluhum da kawafansu da ma ya amaluna da aikin da suke aikata ranar kiyama za a zo da kaya ranar kiyama za a zo da kaya harshen ka ya faɗi hannun ka ya faɗi kawaka ta ce da ita an ka tai in dai ta kan maka ɓoyo to wa'anda ka tai da su suna ka ba da shaida ga jikin ka suke lake suke tare da su an ka tai saboda haka duk abin da kai na asirin ka zai tono min qawlin wa fi'lin na magana da aiki wa huwa yawmal qiyamah shine ranar kiyama yawma idin yuwafihim Allahu dinahum al-haqq yawma idin yuwafihim Allahu dinahum al-haqq wa ya'lamun wa ya'lamuna anna إن الله هو الحق المبين يوم أرانا نيو بيهم الله دينهم ملاك الله بيتكا مسو سكمكم سنقسكيا أي جازيهم زي ساكا مسو جزاهم سكمكم الواجب عليه وند أواجب غريس سوما سوا ديهم متاني كزي ranar kiyama Allah zai cika musu da sakamakon kazayin nan in abin kwarai na suna gani in kuma mugun abu na za su gani wa ya alamuna annallahu wal haqqul mubin a ranar nan za su gane lalle Allah shi a gaskiya bayananna hayi su haka a jaza'ahu lokacin da ya tabbatar musu da sakamakonsu ne kanu ya shakku na fi wanda sun ka kasance suna shakka ciki ne wa minhum cikin ka Allah masu wa musulmi kadahi akwai Abdullahi bin obayu. wa man yahdu hazawa da wanda ka tahiya dabara da shi don har yanzu akwai su dan obayu. masu shiga cikin mutane suna saya mutane ra'ayoyi suna lalata mutane suna hada su da junansu suna kadahi suna ƙarya ya ce to waɗanda duka allah zai musu sakamakon da ya dace da su ranar kiyama wal sanatu huna nan wayanda aka ni al sanatu a nan wurin ya ce hum huna da nabi mata annabi sallallahu alaihi wasallam wala yuqalu al maqbuhu min azwaji ba a cewa mace guda wanda an kawa yi cikin mata ne sallallahu alaihi wasallam a cewa hidatun min wannan guda daga cikinsu ba ita ba Allah cewa ya almusanati ya ce bai ce almusanati ba almusanata ba bai ce almusana ba almusanati ya ce wato jam'i yayi saboda haka duka mata annabi tsararuna dukkan su ɗiya na tsararru duk wanda wa guda abin nan kazayi ciki hukunci ne guda da wanda ya wa kowa da kowa waƙadi jama'a almusanati ya yi jam'in waɗannan mata na annabi gaba ɗaya wani jawabu na man ta min hunna abinda an sa a ce wanda yawa guda su kadahi kadaba ba a fa abin nan fa a kadaba aljami'a hakika dukan su yake ni biya musu kadahi lishiraki kulli bil isma don kowace su ta shiga ta yi tarayya karkashin yagiya auren annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta wa wannan zaha da kuma abin nan tsarkaka wal intisabu ila rasulillah da jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kowace daga cikin mata annabi to tsararra ta babu wadda abba tsararra ba cikin mata annabi saboda haka ala ya ta halin wato wajibi na ga mutum ya kama baki ne ba komi mutum ka wadi ya ta shan daɗin baki ne abin da ya ga dama ko ka ga ba ya hukunci ba wato allah ya isa ko ice ba ta bari kuna ji hausa ana haɗin bakin duniya ko ice bai bari ba kuna ji hausa ana gaskiya na allah ya isa kowa ba ta bari kowa ba ta bari komi matsayinka iyaka duka ce mai mulki kake babba in dai ka ci amanar mutane sun kai allah ya isa to kowa a tare da kai ya biyo ka ya gani ya biyo ka ya gani don in dai mulkin na akwai da za ka bari ne kuma in ka bashi akwai abin da zai biyo baya to ku kama bakin ku kowa ya san irin magana da yake faɗi Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana kariya kuma Allah ya kare mu daga sharrin munafikan Allah Allah kuma shi hada kanmu nan za mu kwana insha Allah أعوذ بالله من Bismillahir rahmanir rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafarta أنا shin ko mai itikafi yana yin waya da wani sannan wane lokaci mai itikafi yake fita mai itikafi yana iya yin waya amma ba da yawa ba abinda addoli magana da addoli ita ya kamata gare shi amma sauran manganu irin waɗanda ya kai kamin ya shigo itikafi to ba a san mutum ya yawaita surutu da wani abu wanda ba karatun alkur'ani ba do wasu abubuwa waɗanda ba karatun alkur'ani ba da zikirori irin su tasbihi da abin da ya kama da irin su da istighfari da salati ga annabi to abubuwan da ba irin su ba da yawan nafiloli to in ba irin su ba ba a so mai itikafi ya yawaita wasu abubuwa saboda haka yawaita dumi ba daidai na ba amma dai ba a hana shi dumi gaba ɗaya ba sai dai ba da yawa ba ko mai itikafi yana hita da sayi ranar idi yana hita da sayi ya wuce masallacin idi yan an kare sallar idi sai ya biyo gida ne ya so gida daga masallaci da sayi ranar sallah in ya hita masallacin idi ya kai in ya taso daga masallacin idi sannan ya iso gida ne algafarta ta malan addu'ar da kake yi kafin ka fara karatu na ga suna cewa amin wasu kuma na daga hannu wasu kuma ba su cewa komi shi menene shari'a ciki cewa abin da mutum ya yi shi abin da ya iyawa ni abin ya sani na ga annabi in zai fara abubuwa ne na ga addu'o'in da yake yi kamin ya fara da kuma addu'o'in da ya kai bayan ya ƙari na kuma karanta muku to wannan shine ya samu ma muke yin abin da muke iyawa abin da dai an matsala wato kamar da muka karanta da ku suratu yunus karshen suratu yunus in baku mance ba musa na addu'a haruna na cewa amin allah ya ce kada uji da wata kuma ku biyu an ansa addu'a ku to ne kawai abin da ke maimaita muku in mai addu'a na addu'a wanda ya ce amin tare sun kai addu'a suna adda ita wanda ya shiru bai ce ko bai cikin masu addu'a saboda haka abinda an ka roƙa bai da bai da bai da bai ci daga hannu wani ai eh, daga hannu wannan wani abu na mai kyau saboda annabi ya ce kuma Allah mai kunya mana kuma mai Allah karimi ne ha'iyi ne mai kunya yana kunya ɗayan ku ya daga hannu ne yana roƙo ne wani abu Allah na jin kunya an ya rudda hasifiran ya bari shi aje hannuwan nan bai ada mai komi cikin bukata ce ba saboda haka shi yasa malamai suka ce wannan magana da annabi ya faɗa to ita ta nuna musabi ne a daga hannuwa in za a yi addu'a hmm. algafarta malam idan yaran mutum suna karatun boko da na islamiyya sai ya sa musu wani lokaci wanda aka ƙara karantar da su boko shin na islamiyya shi ma sai ya wannan ƙari ko kaka to ya danganta shi yadda abin ne shi ya sa abin da sun ka gane shi ya sa wanda ba su gane ba Da haka abin da ya san ba su gane ba shi ya kamata ya kokari ya ga yadda zai su gane shi kusan shi ilimin islamiyya saukin ya gare ba kamar na boko yake ba na boko tsarin mutum na saboda haka duk tsarin da annan mutum yana da wuya bisa ga tsarin allah da manzo ne abin da allah ya tsara ya yi sauki ko tsakanin tsarin allah da na manzo ne kun ga alkur'ani ya yi sauki bisa ga hadisin annabi saboda hadisin annabi lafazi na da ya hito daga bakin annabi to annabi mutum na to magana annabi ba daidai take da magana Allah ba wajen sauki na Allah ya sauki to haka nan shi kuma abin na da maganganu wanda yake tsari ne wani na ya zanna ya tsara kun ga ba zai kai kusa ga annabi ba ba zai kai kusa ga annabi ba saboda haka shi yasa ilimin islamiyya yana da sauki amma dai shi ya san yara ne mina na sun ka gane mai abba su gane bai ɗauko musu wanda zai karanta da su algawar ta mala mace ce ba ta da lafiya sai ta ajiye azumi kwana biyu ga rana na uku mijinta ya tambaye ta shin tana yin azumi ta ce a ba ta yi sahur ba amma da safe kuma sai ta je tana iya wucewa ta wuce shi ya azumin ta yake azumin ta bai batun da bata yi niyya ba ba a niyya azumin farilla da sahi da Daddai aka niyya ce na nafila aka niyya da sahi na nafila har da bayan la'asar ana niyya azumin nafila kai da tun da sai baka samu abinci ba marice ya kan gama garibar gari za ta yi babu sarki sai allah ka fito eh, da yinin barra ba yana aro eh, sai ka wuce da shi na na abin nan kenan na nafila amma na farilla dole sai an dauko niyya ce da daddare ka ci gaba Allah za ta malam mace ce tana haila ta kwantara alhali kwana uku ta kai ta ɗoke mata sai ta da bai ɗoke ba shin za ta ci gaba da azumi ne ko kaza e eh, ai sai cikin tara ɗin nan ma sai ta ranka kwana uku abinda an ka ce ko kwana nawa ta kai in ya to bai ɗoke ba to ta ƙara kwana uku idan ta ƙara kwana uku bai ɗauke ba to sai ta bi magani abin ya zama mata ciwo to abin da za ta yi kenan daga yanzu kuma al'ada ta ta koma kwana shidda in wata mai zuwa ya zo ta yi kwana shidda bai ɗauke ba to sai ta ƙara uku sun zama tara daga yanzu al'adar ta zama kwana tara haka nan na ake yi saboda haka yanzu za ta ranka kwana uku yan azumi ya wuce don shidda ɗin da ta kara ba su ta ƙara uku an ka ce ta ƙara saboda haka yanzu za ta ranka uku ɗin kuma za ta ci gaba da azumi ta bi magani game da ciwon da ya kamata. ba ka ba ke Allah gafarta malayan idan mutum na da mata fiye da ɗaya sai ya yi tafiya ya ɗau lokaci ya dawo shi idan ya dawo duk inda ya ga dama zai je ko kuma akwai yadda ya kamata mutum ya ta ya in ya dawo zanna hake da mata ne kamin shi ta yi sai ka'ida da shi da suwa kwai ya ta ya dawo zaman lahiya ya gaba da mata ne ba haɗa ba gaskiya eh abinda mai fikiyon malikiya ya ce in ka dawo ka zaɓi inda ka kaso to wace a ka kaso wace a ba kaso akwai wanda ba kaso ka aje ta in ka ce gina an ce ya zaɓi inda na kaso ka ga ta san ba ka kaunarta a tsaya da kuma bayanin komi ka kai mata ba kaunar komi ta ma kai ka ja saboda haka zanna da su ku yi ka'ida da kai da su ku zanna ku yi ka'ida wadda kun ka shirya duk shari'a ta yadda sharuɗan kuna in dai ba ku sa sharuɗin da ya saba ma shari'a ba almuslimun ala shurudin kama wani hadisi ce ya ce Allah ya gafarta mu da in ya zama abin na yana da abin da bai sai suwa kamar in yana da riga mai kyau ko yana da takalmi mai kyau ko hula mai kyau to yana da kayan sai suwa to yana iya cin bashi ya yi sai ya ɗauki kayan nan nashi ya kai kasuwa an kasa sai ya biya bashi abin da ake kenan in kuma ya zan bai da abin da zai sai suwa to ba a ce ya ci bashi ba ce an ka ya bari in ya samu shi sanda an ka samu sai ya yi don kun san yanzu ba irin dana ba yanzu kowane musulmi na da abin da zai sai su a yadda daga don ko ba kada ko ɗari wato kana da gidan gado ko gonar gado a kai ta jingina a baka kuɗi eh, gidan gado ba gidan naka kaka kai naka bangare da haka in an raba ya amma ka naka in ba raba ba in ba ba ta in ta kama ai da raba ka tun da kama ba shi ya biyo eh wato abin nan dai da gare ka naka shi na za ka yi wani da shi ba sai ya zan babu komi ta kwan waya ai in kana magana waya ka shigo bini ai kawai wani wani ma hayyan biya ko sa abin da a waya ba dai ganin da yake ana buga ta ba saboda haka abinda dai duk annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bai annana na sharu annaka antallahu la ilaha illa anta al'adu sama da lam mai wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka gafarta ma iyalinmu zuriyarmu da danginmu da malamanmu Allah ka gafarta mana ya Allah ka kara mana imani ya Allah ka kara mana imani ya Allah ka kara mana tsoronka ya Allah ka kara mana ibadaka da ikhlasi ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta saboda darajar sunayenka Allah ka kare mu daga sharrin shaidan da jama'a ta ya Allah ka kare mu daga sharrin shaidan da jama'a ta ya Allah ka kare mu daga sharrin shaidan da rundunoni ne ya Allah ka kare mu daga sharrin munafukai ya Allah ka kare mu daga sharrin munafukai da duniyar da take canzawa duka Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka raya mu ahlis sunna ya Allah ka kashe mu ahli sunna ya Allah ka tada mu cikin ahli sunna ya Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah saboda rahama ka shigar da mu aljanna tare da shi cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne saboda rahamar ka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa saboda rahamar ka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa saboda sifofin ka madaukaka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa